barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar litinin uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan shida miladiya ta dubu biyu da goma sha hudu a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul isra kamar yadda muka saba kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu yi magana a kansu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu akwai wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce ina da tambaya akan ingancin waɗannan ko wannan hadisin ko waɗannan hadisan na farko hadisin da yake cewa hamilul qur'ani hamilu rayatul islam man akramahu faqad akrama Allah wa man ahanahu fa alayhi la'natullah wato ma'anar hadisin yana cewa wanda yake dauke da qur'ani to wanda yana dauke da tutar musulunci ne wanda ya karrama shi to kamar ya karrama Allah ne wanda kuma ya wulakanta shi to la'anar Allah ta tabbata a kansa wani hadisi ba bai tabbata ba ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam bane hadisin ƙarya ne ah, hadisin muhammad ibn yusuf yunus al-kudaimi shi ya rawaito hadisin kuma mutum ne wanda ya shahara a gurin malamai da cewa mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne saboda haka wannan hadisin ba ba na gaskiya bane hadisi na biyu man tashabba bi qaumin fa huwa minhum wannan hadisi abdullahi ibn umar ne yana cikin sunan abi dawud wasu daga cikin malamai sun hassana shi wato sun ce hadisi ne hasan kamar yadda yake cikin ah, littattafan Sheikh Nasiruddin Al-Albani silsilar ahadith sahiha da littafin sa Jilbabul mar'atul Muslima duk ya ya wato kira hadisin da cewa hasan ne to sai wannan shi kuma yake tambaya akan shi ma dai hadisi ne yake tambaya akan ingancinsa من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أرسل الله به أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنى wani hadisi hadisi ne ya tabbata hadisi ne tabbatacce malamai sun inganta shi kamar tirmizi da ya fitar da shi ya ce hadisi ne Hassanun sahihun sannan ah, hakim abu abdullah ya fitar da hadisin a cikin littafinsa al-mustadrak shi ma ya inganta shi ah, Sheikh Nasiruddin Albani ya ambace shi cikin littafin Silsilatul Ahadith as-Sahiha shi ma ya tabbatar da shi abinda hadisin yake cewa man asabathu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu wanda duk wani bukata wani damuwa ko talauci za ta same shi amma ya dogara da mutane wato ya komawa ya nema gurin Allah ko ya ƙi tawakkali ya ƙi nema a wajen Allah ya dogara da mutane kawai cewa su ne za su biya masa bukatarsa su kawai zai kai wa kukansa ba zai kai wa Allah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tusaddafa qatu to wanda ba za a toshe masa bukatarsa ba wato ya kai kuka wajen gajiyayyu waɗanda ba za su iya wato arzita shi ba ba za su iya kawar masa da bukatarsa ba wa man anzalaha billah wanda kuma ya kai wa ya kai kukansa ga Allah wato wani abu ya same shi na bukata na rashi na damuwa ya nema a gurin Allah to sai Allah ta'ala aiko masa da wadata a yadda hadisin yake ƙarshensa sa cewa agnahu in imma bi mautin ajil aw ajil wato ko dai Allah ta'ala ya wadatar da shi ya hutar da shi ta hanyar wata mutuwa mai gaggawa ko kuma wadata wacce take tafi wato wadata mai zuwa malamai suka ce mautin ajil ko dai ana nufin ubangiji ta'ala ya wadata shi ta hanyar wani wanda zai iya cin gadansa ya rasu shi kuma ya samu gado ta hannunsa ko kuma shi Allah ta'ala ya bashi nashi ko da kuwa ba bai kasance a kurkusa ba ko kuma shi Allah ta'ala ya hutar da shi ya karɓi ransa yana cikin damuwa bukata ta bebe shi ta ko'ina ta ubangiji ala ya wadatar da shi ta hanyar karɓuransa wannan dai shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da shi wannan hadisi kuma kamar da shi mai tambaya tambaya hadisi ne ingantacce eh wasu malamai sun inganta shi tambayarsa ta ƙarshe cewa yayi wannan hadisin mai ma'anar fadar tirmizi da yake cewa hadisun hasanun sahihun gharib to wannan gaba tana da wato bayani mai tsawo kuma tana da alaka da ilmin musalahil hadith wanda a irin wannan dan takaitaccen lokaci zai wahala a iya maka sharhin ta har ka fahimce ta har ka gane saboda haka wannan babin sababin mustalah ne musalah kuma wani ilimi ne wanda ya takaita ga wasu dalibai na ilimi waɗanda suke da ido sosai a cikin harkar ilimi don haka ina ga ya je makaranta ko ya samu wani wanda yake yana harkar hadisi ya masa bayani dogo amma dai kalmar in tirmizi ya ce hasanun sayun garib yana da nufin hadisin karɓaɓɓe ne a wajensa ko da kuwa hadisin ba shi da isnadi sai guda ɗaya ko da kuwa a gurinsa hadisin isnadinsa ɗaya ne garib ne amma dai hadisi ne tabbatacce karɓaɓɓe a wajensa zanda akwai wata gaba da malamai galibi sukan yi bayani akan ta idan azumin watan ramadan ya kawo kai galibi malamai sukan yi bayanai a masallatai a kan mimbari a kafofin watsa labarai a gurare daban-daban duk inda suka samu munasaba sukan yi kira ga 'yan kasuwa ga masu hannu da shuni masu hali masu sana'a masu kayan abinci da cewa da Allah su yi wa mutane sauki a sauƙaƙe wa mutane musamman zuwan watan ramadan wanda Allah ta'ala ya sanya shi wata ne mai albarka kuma cikin hukunce-hukuncen da ya sa a cikin wannan wata ubangiji ta'ala a cikin bayanin hukunce-hukuncen watan ramadan ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sifanta shi da cewa shahrun mubarak wata ne mai albarka atakum shahrun mubarak wani wata mai albarka ya zo muku idan watan ramadan ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama yakan masa kirari ya wasafta shi da wannan sifa cewa wata ne mai albarka wata ne da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa to malamai sukan yi bayani sukan jawo hankali sautari a gurare daban-daban a munasabobi daban-daban cewa ya kamata musulmi su rika yi wa su a sauƙi don kowane musulmi ya ji cewa eh lalle yana cikin wani wata na musamman kuma watakila shi mai yin sauki ɗin tun daga wannan lokaci ya ƙara fahimtar amfanin sauki ɗin ya ga shi kuma yadda Allah ta'ala zai sauwaka masa al'amuransa domin wani lokaci gwadawa ce ba a yi idan ka gwada yi wa mutane sauƙi to za ka ga yadda Allah ta'ala kai ma zai sauƙaƙa al'amuranka daga nan sai ka fahimci cewa a ashe a cikin yin sauƙi ga mutane akwai sauƙi daga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi wanda duk zai sauƙaƙa wa wanda yake cikin tsanani ko damuwa ko takura shi ma Allah zai sauƙaƙa masa aljaza'u min jinsil amal hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan duk sanda ka kyautata to ka kakka kakka ji komai sakamakon ka ba zai kasance wani abu ba face kyautatawa to duba da irin wannan kiraye kiraye an fara samun wasu daga cikin masu sauraron wa'azi da karantarwa kuma ta yi musu amfani su ɗabbaka irin wannan akwai a nan a cikin garin bauchi akwai wata asibiti da ake kira shifa royal hospital sun yi rangwame a cikin wannan azumi abubuwan da ake ma biya kudi sun ce kyauta za su yi wa mutum iya je kamar abin da ya shafi registration wanda da sai an biya dubu daya to yin za su yi maka kyauta kamar abin da ya shafi ganin likita yanzu kyauta za ka ga likita ba sai ka biya ko kwabo ba sannan kuma a cikin harkar a sauran abubuwan da suka shafi magani da gwaje-gwaje za ka samu discount na wajen kaso goma cikin ɗari to kaga wannan dama ce kuma wani abu ne wanda ya kamata a yi kwaikwayo a kansa kuma shi masu wannan asibiti muna fatan Allah ta'ala ya sa su dore a kan wannan kuma ubangiji ta'ala nuna musu amfanin sauƙaƙawa ga bayansa arrahimuna yarhamuhumur rahman duk wanda su tausaya Allah ta'ala mai rahama shi ba zai tausaya musu Allah ta'ala ya samu dace mun tsaya fadar Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bismillah wal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qada ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما ta'ala ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya kuma ubangijinka ya hukunta yayi umarni da cewa kada ku bauta wa kowa sai shi shi kadai wa bil na ihsana kuma ku kyautata wa iyaye imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma imma dai daya daga cikin su ko dai daya daga cikin su ya manyanta a wajenka aw kilahuma ko duka su biyun fala taqul lahumu uffin don haka kada ka ce musu kash wala tanharhuma kada kuma ka daka musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka gaya musu magana magana ta karamci magana ta girmamawa واخفض لهما جناح الذل من ka sassauta musu فكم sassauci. na rahama wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira kace ya ubangiji kace ya ubangiji na ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina dan kankani ubangiji ta'ala yayi umarni a cikin wannan aya da ayoyin da za su zo gaba da abubuwa waɗanda suke na shari'a waɗannan ayoyi kamar yadda muka fara bayani a jiya su ne ayoyin da suka fara shimfiɗa dokoki na shari'a a garin makka gabaninsu akwai ayoyi da yawa da suka sauka amma ba su yi kira ga musulmi zuwa ga wasu abubuwa irin waɗannan ba kusan dokoki ne hukunce-hukunce ne manya-manya guda goma sha biyar wanda Allah ta'ala zai ambata mana cikin wannan waɗannan ayoyi wanda dukkaninsu ubangiji ta'ala yana wato A nufin ya ga an samu al'umma wacce take mai kyakkyawan zamantakewa a tsakaninta al'ummar da za ta gina kanta sannan kuma ta ɗauki nauyin gina sauran al'ummomi na duniya ta zama al'umma abin koyi ubangiji ta'ala ya ambaci waɗannan hukunce-hukunce waɗanda dukkaninsu kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗa a usulun shari'a ne kowace shari'a da allah ta'ala ya saukar daga sama wato ya saukar wa wani annabi daga cikin annabawan Allah ya zo da waɗannan hukunce-hukunce saboda haka dukkaninsu dukkanin annabawa sun yi tarayya cikin waɗannan abubuwa abu na farko da Allah ta'ala ya buɗe ayoyin da shi shine wato a tauhidi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah kuma ubangijinka ya hukunta a nan kamar yadda muka ce alqada ne a shari'i akwai alqada alkauni alqada alkauni shine ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara abu ya kaddara faruwar abu kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn ko kuma a cikin ita wannan sura wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wannan kaza ne kauni duk abinda aka ce qada'un ne kauni yana iya kasancewa abinda Allah ta'ala yake san shi ya yi umarni da shi yana iya kasancewa abinda Allah ta'ala baya son shi bai yi umarni da shi ba saboda haka ba za a yi hujja da alqada'ul kauni akan abinda Allah ta'ala yake so ba amma alqada'ul shar'i shine abinda Allah ta'ala ya hukunta kuma yake son shi saboda haka anan hukunci ne ubangiji ta'ala yake bayarwa wanda yake son a aikata shi shi yasa wasu malamai suka fassara qada da amara ubangiji ta'ala yayi umarni ne al'amur shar'i umarni na shari'a idan aka ce umarni ne na shari'a to zai yiwu a samu wanda za su aikata kuma zai yiwu a samu waɗanda ba za su aikata ba haka ba dole ne kowa sai ya bi wannan umarni akwai waɗanda suka bi wannan umarni suka bauta wa Allah shi kaɗai? akwai kuma waɗanda suka ƙibin umarnin don haka suka bauta ma wani Allah saboda haka a anan shar'i ne saboda akwai karkatattun da suka rika amfani da irin waɗannan suna ɓadda mutane musamman waɗanda suke da aƙidar wato wahdatul wujud cewa ko aƙidar hulud cewa duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa don haka babu wani abin da aka bautawa a doron ƙasa ko menene shi dutse ne ko itace ne ko ruwa ne ko rana ko wata ko ɗan adam ko aljan suka ce duk abin da mutum ya bautawa Allah yake bautawa suka ce saboda kazarar rabbuka Allah abudu illa iya tana nufin ubangiji ne ya kaddara wannan kuma abinda aka bautawa din shine tunda kuma ba shi bane zai zama maganar ba gaskiya ba kenan shi kuma ya ce kada wato kada a bauta kowa sai shi to ya hukunta duk abin da aka bautawa to shi aka bautawa to wannan magana magana ce wacce take kafirci ce kafircin ma ya fi kafircin yahuda da nasara duk wani kafircin da zai ɗauki cewa kowane abu Allah ne kuma komai aka bauta wa Allah ne to wannan kafirci ne da ya fi na yahudu ya fi na nasara anan qada bi ma'ana amara wasu malamai su ce alzama wasu malamai su ce aujaba wasu malamai su ce Wasa. duk dai ma'ana ɗaya za su bayar ubangiji yayi umarni ya wajabta ya lizimta da cewa kada a wa kowa sai shi shi kaɗai. kuma farawa da tauhidi yana nuna maka cewa tauhidi shine ginshikin da dukkan wani umarni da hani yake ginuwa a kansa dukkan dokokin da za su biyo baya a cikin wannan aya tun daga kan biyayya ga iyaye har zuwa ƙarshen abin da Allah ta'ala ya ambata a cikin waɗannan ayoyi za su ginu ne akan tauhidi idan babu tauhidi to dukkan waɗannan abubuwa ba za su ginu ba shi yasa aka buɗe da tauhidi don haka duk abin da ubangiji ta'ala yake umarni da shi na shari'a ya ce a yi ko a bari ba zai amfani wanda ya riƙi wannan umarni ba sai ya riƙe tauhidi sai ya zama dukiyarsa babu wani abin da yake ji ya cancanta a bauta masa sai Allah yana jin girman rububiyar ubangiji kuma yana halarto uluhiyar Allah a cikin zuciyarsa yana kadaita Allah a cikin lamuransa to wannan shine sauran abubuwan da suka zo cikin ayar ayoyin za su yi masa amfani shi yasa Allah ta'ala ya bude da wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ya bude da tauhidi kuma tauhidi shi yake gyara zuciya shine gyaran zuciya idan har wato babu tauhidi to zuciya a lalace take idan kuma zuciya bata gyaru ba to sauran gabobi ba za su gyaru ba gyaran zuciya shine abu na farko idan zuciya ta gyaru to sauran gabobi kuma za su gyaru da ayyukan da za su yi masu kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي صلى الله عليه وسلم يجي أتشكين زوجي أتشكين جكي أكوة تسوكا wace idan ta gyaru dukkan jiki ya zai gyaru idan ta ɓace kuma dukkan jiki ya ɓace annabi ya ce ita ce zuciya saboda haka sai aka fara da abin da zai gyara maka zuciyarka ya gyara maka ƙwaƙwalwarka ya gyara maka tunaninka shine tauhidi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah rabbuka ubangijinka ubangijin aka faɗi kalmar rabbu kalmar rabbu kamar yadda muka sha faɗa tana nuna Allah ta'ala mahalicci wanda ya halitta kuma ya tallelaye halittar nan yake ba ta ci da sha yake renanta yake kula da ita yake ba ta duk bukatunta shi shine kalmar rabbu take nunawa kalmar rabbu tana nuna a tarbiyya. ubangiji ta'ala shine ya halicci ɗan adam da dukkan halittu gaba daya daga babu sannan kuma shine yake ba su abinda da shi suke rayuwa da shi suke tsayuwa wanda idan bai ba su waɗannan abubuwa ba to ba za su iya samuwar su ba za ta dore ba don haka shine rabbu to ubangiji ta'ala sai ya kira kansa a nan da wannan suna ar-rabbu dan ya jawo hankalin waɗanda ake magana da su mu kenan cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa a kadaita shi da bauta kada a haɗa kowa da shi domin shine ar-rabbu ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah shi wannan ar-rabbu da ya halicci ka yake baka ci da sha yake kula da rayuwarka da lafiyarka da duk bukatunka shi ya kadai ya kamata ka bauta masa saboda haka kaga anan akwai hada tauhidul ubudiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya guri guda Allah ta'budu illa iyyaka kaga shine tauhidul ubudiyya tauhidul uluhiyya tauhidin kadai ta Allah da bauta rabbuka kuma da Allah ta'ala ya faɗa ainihin shi kuma yana ainihin ah, nuni zuwa ga tauhidin rububiyya cewa Allah ta'ala shi kadai ya kadaita da ayyukansa waɗanda babu wanda yake tarayya da shi a cikinsu sannan malamai suka ce a nan Allah ta'ala yana magana ya fuskantar da maganarsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa qada rabbuka farkon wanda wannan magana ta fuskanta ta fuskanta shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka fara fuskantar da wannan magana zuwa gare shi ba dan wani abu ba dan mu mu fahimci cewa na farko tauhidi babban abu ne ba wani abu ne wanda yake kankani ba hatta annabawa su ma abinda ake neman su da shi kenan idan da za su yi wani abu wanda ya saba wa tauhidi to da Allah ta'ala ya kama su kuma ya rushe ayyukansu walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ce da a ce za su yi shirka da duk abin da suka aikata sai ya rushe ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين Allah ta'ala ce haƙiƙa an maka wahayi an yi ma waɗanda suka gabace ka wahayi lalle da za ka yi shirka annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan sauran annaba wanda suka gabace shi duka babu wanda zuciyarsa za ta ɗarsa masa ya shirka da Allah saboda abin da suka zo tabbatarwa kenan a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kira a kansa ne aka cutar da shi a kan tauhidi ne ya yi hijira zuwa madina a kansa ne duka yaƙe-yaƙen da ya yi da waɗanda suka yi gaba da shi a kan tauhidi ne saboda haka wanda yake da irin wannan hali da wannan yanayi yaushe kuma ne za a tunanin shi zai yi shirka kaga babu maganar cewa shi kuma ya zo ya yi shirka to amma duk da haka duk da wannan sai aka fuskantar da maganar zuwa gurin shi abinda bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro saboda haka aka fuskantar da maganar zuwa gare shi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan mu san cewa maganar ba kankanuwa bace idan har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an kira shi ya bauta wa Allah an fuskantar da wannan magana zuwa gare shi to kaga min babu aula waɗanda suke ba annabawa ba ba manzanni ba su ya kasance su suka fi cancanta su kasa kunne su saurari wannan kira na Allah ta'ala sannan abu na biyu wanda shi ma yana daga cikin hikimar fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa a ce rabbuka saboda duk mu fahimci cewa ubangiji ta'ala ya daidaita 'yan adam gaba ɗaya a cikin dokokinsa ba doka ba ce wacce ta shafe mu mu kadai ba ta shafi annabawa ba har su ma annabawa sun yi tarayya da mu a cikin wannan doka shi yasa a gaba Allah ta'ala ya kawo abin da sigar jam'i ya ce Allah ta'budu ka fahimci cewa maganar da an ce rabbuka an fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kamar ka san cewa kana ciki sai aka ce Allah ta'budu illa iya sannan da zai nuna maka cewa Allah ta'ala ya fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma yana nufin wato yana nufin sauran al'ummarsa gaba ɗaya shine maganar da take zo gaba inda Allah ta'ala ce wa bil walidaini ihsana kaga wa bil walidaini ihsana wanda yana nuna maka cewa maganar nan ba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ake ba saboda shi bai riski iyayensa ba har da za a umarce shi da cewa ya kyautata musu mahaifinsa ya rasu tun yana cikin mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita kuma ta rasu tun bai ɗan shekara biyu ba saboda haka kaga bai ma riski iyayensa ba ballantana a ce da shi ka kyautata wa iyayenka ya zama da shi ake magana to wannan shine abinda malamai suke cewa al-khitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muradu bihi ummatu maganar an fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wa alihi amma abin nufi da ita sune al'ummarsa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah kai da ka karanta ayar ka san ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba aka ce ya kai wannan annabi sai aka ce idan za ku saki mata to kaga ba za a yi wa Allah ta'ala ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da magana saki ba ce kai annabi in za ka saki matarka haka maganar an fuskantar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin ana nufin al'ummarsa Allah ce Allah ta'budu illa iya kada ku bauta wa kowa sai shi sai Allah ta'ala ce wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana ai wa qada bil walidaini ihsana haka nan ubangiji ta'ala ya hukunta ihsani kyautatawa bil walidaini ga iyaye uwa da uba ko kuma ihsanan din nan ya kasance maf'ulun ne mutlaq wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sannan wa ahsinu bil walidaini ihsana wato ku kyautata wa iyaye ku kyautata wa iyayenku kun ga aka yi adafin kyautata wa iyaye akan magana ko umarni da bautar Allah wato bayan tauhidi sai aka biyanta da maganar kyautata wa iyaye ba dan komai ba saboda girman sha'anin kyautata wa iyaye ubangiji ta'ala shine wanda ya samar da kai daga babu ya baka dukkan bukatunka ya baka abin da rayuwarka za ta dore ta wanzu saboda haka ya cancanci a yi masa bauta shi kadai iyaye kuma su ne sababi wajen samuwarka a duniya ubangiji shi ne mai samarwa na hakika iyaye kuma su ne waɗanda suke sababi na samuwarka kaga akwai munasaba kenan shi yasa ubangiji ta'ala da ya ambaci kansa da zatinsa ya ce a bauta masa shi kadai shi baya buƙatar ihsaninka baya buƙatar ka kyautata wa Allah sai dai shi ya kyautata maka amma shi ba zai buƙaci komai daga gare ka ba ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne ke da talauci da buƙatuwa zuwa ga Allah amma Allah mai cikakkiyar wadata ne wanda yake shayabo to da haka shi baya buƙatar komai daga wajenmu sai ya nemi mu bauta masa domin babu wanda ya cancanta a yi wa bauta sai shi kadai su kuma iyaye tunda ba za a bauta musu ba dan ba su cancanci bauta ba sai aka ce a kyautata musu dan sun cancanci ihsani sai aka ubangiji ta'ala sai ya hada waɗannan umarni guda biyu wanda kuma wannan a wani abu ne da ubangiji ta'ala a gurare daban-daban ya haka a cikin alkur'ani don ya nuna girman iyaye Wa Allah wa la tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kada ku hada komai da shi sai ya ce kuma ku kyautata wa iyaye kaga sai aka faɗi bauta ne tauhidi sai kuma aka ce a kyautata wa iyaye anishkur li wa walidayka ilayya al-masir Allah ce ka gode mun ka gode wa iyayenka ka mun godiya kuma ka yi wa iyayenka godiya to wanda yana nuna girman haƙƙin iyaye da suke da shi akan ƴaƴa shi yasa hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka zo da dama waɗanda suke nuna girman haƙƙin iyaye cewa iyaye suna da girman haƙƙi kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira mutumin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaye shi mana haƙƙun nasi bi husni sahabati cikin mutane waye ya fi cancanta in kyautata masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma abuka yace sannan wa annabi yace mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka yace sannan wa yace sannan mahaifinka to kaga wanda yana nuna girman mahaifa akwai wanda ya zo ya abin nan ya zo an rubuta shi cikin waɗanda za su tafi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hayyul walidaka iyayenka suna nan dare ya ce eh ya rasulullahi annabi ya ce fa fihi ma jahid je ka yi jihadin ka a tattare da su jihadin ka yana tare da su ka je ka kyautata musu malamai suka ce saboda sun wato annabi sallallahu alaihi wasallama ila ya gane cewa wannan mutum akwai bukatuwar iyayensa zuwa gare shi idan yau ya fita tare da shi jihadi aka je aka kashe shi ko wani abu ya same shi mara daɗi to watakila babu kuma wanda zai ci gaba da kula da iyayen shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce koma koma ka kyautata wa iyayenka wannan ma jihadi ne Allah ta'ala ya yi bayani cikakke dangane da kyautata wa iyaye ana ce in ma ganna indaka al-kibara ahaduhuma ko dai daya daga cikin su ya manyanta a wajenka aw kilahuma ko su duka biyun wato ko ɗaya daga cikinsu girma ya riske shi ya manyanta ya tsufa ya zama yana da buƙatuwa zuwa gare ka sama da kowane lokaci auki lahuma ko kuma su duka biyu a nan ubangiji ta'ala ya ambaci duka halayen guda biyu ko dai halin da zai kasance uwa ɗaya daga cikinsu ne kawai yake tare da ɗansa ko kuma halin da zai kasance duka biyun suna da rai akwai hikima da ta sa ubangiji ta ya wannan bayanin filla-filla ka ce ko duka biyun ko ɗaya ko duka biyun saboda watakila idan aka ce ko ɗaya ne ba a ce ko duka biyun ba wani yana iya kyautata wa mahaifinsa shi kadai ko mahaifiyarsa shi kadai ita kadai amma inda za su haɗu su biyun ba zai iya kyautata musu ba to sai Allah ta'ala ya nuna masa cewa ka kyautata musu ɗaya ne ke tare da kai ko duka biyun ne babu bambanci yadda za ka kyautata wa ɗayan ka kyautata wa shi ma ɗayan haka nan ko kuma ya iya kyautata musu su duka biyun saboda tare saboda a cikin su akwai wanda zuciyarsa ta fi karkata zuwa gare shi wato ya kyautata wa mahaifinsa saboda yana bala'in san babarsa to wannan san da yake wa babarsa ya sa shi ma mahaifin ya dan ɗosani wani abu shi ma ya dan lasa ya shaka wanda watakila da ba mahaifiyar to da shi ma wannan mahaifin nasa sai da ya ji a salansa ba zai masa komai ba ko kuma saboda yana son babansa sama da yadda yake son babansa wataƙila ita mahaifiyar tashi a lokacin da yake yaro bata damu da shi ba ko ta azabtar da shi uban ne ya yi ta wahala da shi saboda haka ya taso kawai babansa yake so ba son baba shi don haka amma tun da suna tare da uban da uwar sai ya kyautata musu duka saboda uban amma da ita kadai ce ba zai kyautata mata ba to sai Allah ta'ala ya ce a'a ahaduhuma aw kilahuma ko ɗaya ne ko duka biyun ka kyautata musu ko kuma zai iya kyautata wa ɗaya saboda nauyinsa ba kamar nauyin biyu ba amma in su biyu ne to sun masa nauyi wannan ya ce ba ni wancan ba ya ce ba ni wannan ya motsa wancan ba ya motsa to sai ya ji da nauyi amma inda ɗaya ne to zai iya to sai Allah ta'ala ya ce a'a ahaduhuma aw kilahuma to ashe kaga akwai hikimar a ƙara fayyace maka cewa a cikin halayen duka biyu akwai buƙatar ka kyautata musu sawa'un ɗaya ce ɗaya ne a gurinka ko duka biyun ne a gurinka sannan kalmar indaka kalmar indaka in ma yablughanna indaka indaka al-kibara ahaduhuma indaka din nan da ubangi ta ya faɗa tana ishara ne zuwa ga cewa yanzu iyayen naka girma ya kan musu ta yadda ba za su iya yin komai ba sun dawo ka. don haka kai ne mai kula da su kai ne mai ɗawayuniya da su cin su da shan su da lafiyar su duk kai kake kula da wannan da haka duk sun dawo ka shi yasa aka ce indaka wato da can kai suke wato talailaya suke ƙoƙarin yadda za ka girma ka zama mutum amma yanzu su kuma tsufa ya kama su yanzu su suke karkashin inuwarka sannan kalmar indaka har ila yau tana ƙara nuna mana cewa ba su da wani gurin da za su je sai karkashin ka kai kadai ne wanda ka rage da za ka kula da su ka taimaka musu don haka kada ka yi abin da zai shigar da kai cikin janibin uquqi ka tsaya ka taimaka musu imma ibnu ganna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin Allah ce kada ka ce musu uffin kalmar uff at-ta'fif suka ce abinda take nunawa ma yadullu ala tadajjur abinda yake nuna ka kosa ka fara gajiya wasu sukan ce tir tir akwai zagi a ciki ai kalmar tir ba kosa kake ne amma kalmar kamar mutum da ce kash wato a baka wannan umarni a baka ce kash ko kalmar wo ho ho ma ce kai zo kai kaza kai zo kai ce kai wo ho ho kaga ba zagin su yayi ba ba bakar magana yayi musu ba amma kalmar tana nuna ya gaci to ita ce kalmar uffin ba ta kunshe da zagi ba ta kunshe da suka amma kuma tana nuna an gaci to kaga anan idan har an hana ɗa ya gaya wa mahaifinsa kalmar da babu zagi a ciki babu cin fuska babu cin mutunci kalma ce kawai wacce suke nuna ƙosawa da gajiya to ina ga wanda zai zage su ko ya gaya musu bakan magana ko ya dake su ko ya yi watsi da su kaga yana yana rayuwa a cikin wani katafaren gida gida mai raba amma iyayensa can suna cikin wata bukka in an yi ruwan sama ya dake babu kyakkyawan ci babu kyakkyawan sha babu lafiya babu asibiti amma shi yana cikin wani bakeken gida ya sa wayoyi ya kewaye kamar wato su ya sa ma wayoyin kada su shigo masa gida to idan har Allah ta'ala ya tsawatar ma wanda yake cewa mahaifansa uffin me kake zato za a yi ba wannan saboda haka wannan dan a nuna maka girman sha'anin mahaifa aka ce kada ka ce da su uffin wato kada ka faɗi wata kalma da take nuna ka ƙosa ka ce kash ko ka ce wohoho sana ce wala huma kada ka daka musu tsawa kada kai musu tsawa me yasa aka ambaci aka hana kada kai musu tsawa ai wani zai ce to tunda an ce ka a ce of ai tsawa ma ga min babu aula to ka ko ba a faɗe ta ba ma ai tunda an ce wala taqullahuma uffin wanda aka hana shi ya faɗi kalmar da take nuna kosawa ina ya kai me ya kai shi ga daka tsawa kuma to wasu malamai suka ce domin kada ya zaci cewa a gurin da yake tsammanin gyara su ne ko gyara ne zai yi yana da damar ya musu tsawa domin wani lokaci zai iya ga ai yanzu gyara ne zai yi wani abu ne da suke yi bai dace ba ni kuma bari in kokarin in nuna musu abin da ya dace in tsora su akan daidai wannan ta sa shi ya rika daka musu tsawa to wannan bai halatta ko da mahaifi ko mahaifiya suna kan ba daidai ba to musulunci bai yadda ɗansu wajen nuna musu daidai ba ya gaya musu maganar da bata dace ko ya daka musu tsawa ko ya daga musu murya ballantana ya nuna su da ɗan yatsa kisar annabi ibrahim da mahaifinsa ba ƙaramin darasi ta babu akan wannan ba duk da gashi mahaifinsa yana tare da masu bautar gunki waɗanda suke yi wa abin da ya zo da shi na tauhidi zagon ƙasa annabi ibrahim shi ne imamul hunafa shi ne shugaban duka masu tauhidi to amma sai aka samu mahaifinsa yana daga cikin waɗanda suke bauta ba wani ba Allah wannan matsayi da ya samu mahaifinsa a ciki bai hana shi ya zama mai tarbiya da ladabi gaban mahaifinsa ba Allah ta'ala da ya gaya mana yadda ya bullo wa haifinsa za ka ga cewa yana ƙaddamarwa da mahaifinsa nasiha cikin tausasan kalmomi tare da tabbatar masa da haƙƙinsa na uba واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا هذا دك abin da ya kirawo دك جملة gare shi سيدي jumla يا أبت hadda wata ta a ƙarshe bai ce abi ba ya abati wannan ta din a larabci tana nuna tausasawa da da abin da tausayi ya mahaifina ya mahaifina kaga bai manta da haƙƙin ubuwa ba bai manta da haƙƙin ubantaka ba yana nan yana ji a ransa duk da gashi ba musulmi ba amma yana jin a ransa cewa babansa ne ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a kaji galli jumlar lima ta'budu bai ce ya baba kai dai ka halaka bai faɗa masa haka ba sai ce dan me me yasa me yasa zaka rika bauta ma wanda baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba saboda ya san irin yadda uba ko wani babba yake jin cewa yaron da yake ƙasa da shi ko ɗansa bai kamata ya fi shi sanin abin da ya kamata ba wannan ɗabi'a ce da take tattare da halayya ta ɗan adam yana ga na sama yana kallon na ƙasa kamar shi'awa zai gaya masa wani abu ya ce bai san shi ba shi ya san shi yaushe aka haife ka ba mu muka haife ka ba to shine sai ya ce ya abati inni qad ni min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ce ya babana wani ilimi wanda kai bai zo maka ba bai ce da shi kai jahili ne ba ce wani ilimi ne da kai bai zo maka sa ba ya zo min da haka ka bi ni zan shiryar da kai tafarkin da yake madaidaici mai fillewa to haka dai ci gaba da yi masa nasiha cikin kalmomi masu laushi saboda haka Allah da Allah da Allah ta'ala ce wala tanharhuma aninka mai sanda ne ga wanda zai ga cewa mahaifinsa ba daidai yake ba zai gyara shi to bara ya gyara shi ko da tsiyani har ya kai ga daka masa tsawa ubangiji ta'ala ce kakka yi wannan shi yasa za ga malamai har tattaunawa suka yi wai shin mai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ne ake kira al-muhtasib dan hisba shin zai yi wa babansa da babarsa hisba ko ba zai mata ba ba zai musu ba wasu ka ce ba zai yi ba an umarce shi da ya umarni da kyakkyawan abu ya hada mummuna amma su an ce wala harhuma. ita kuma hisba akwai tsawatarwa a ciki to kai musu hisba wasu malamai suka ce a'a Ya yi musu hisiba amma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin ayar wa qul huma qawlan karima ya faɗa musu magana da take kunshe da girmamawa ko da umarni zai yi ko hani zai yi to kada ya zo haka nan garam ba tsari a'a ya zo da kalmomi masu laushi waɗanda kuma suke ɗauke da da wato shu'uri yana da shu'uri yana jin cewa shi ɗa ne su kuma iyaye ne Allah ce wa kullahu ma qawlan karima ka gaya musu magana ta karamci magana ta girmamawa tace magana mai laushi magana mai daɗin ji ba mummuna ba sannan Allah ce waqfid lahu ma janaha dhulli min rahma واخفض لهما ka sassauto musu fiffike na نقسطنتر da kai na rahama wannan ta'bir ne salon magana ne a larabci wanda yake kunshe da ma'anar tawalu ci kai tawalu amma sai aka kawo shi cikin wani salo na magana daban ba a ce kawai ya yake tawalu ba sai aka ambaci wani fiffike sannan kuma aka ambaci kalmar azzul kaskantar da kai sannan kuma aka ambaci kalmar rahma wanda kalmar fiffike tana nuna cewa ana so cikin tawali'un da zaka nuna musu ya zamana akwai kula da haƙƙinsu akwai kula da buƙatunsu kamar yadda tsuntsu ta hanyar fiffikensa yake dumama 'ya'yansa, yake kare su daga dukkan wani abin da zai cuce su to haka nan kai ma sannan aljana fiffike a cikin tsuntsu wani abu ne da yake kara masa abin nan karfi yake kara masa kowa yake kara masa fawa idan zai tashi sama wannan fiffiken da shi yake amfani ya tashi sama amma da yadda zai sauko to sassauto da fiffiken yake to saboda haka anan kamar ana nuna maka cewa duk ka duk isar ka Ka sassauto a gaban iyayenka ko da kana jin ka ka isa to a gaban iyayenka ka nuna kai wani ne ka sassauto shi yasa aka ce mina zulli wato hanya ta tawalu ba ta nuna isa ba ka kula da su amma kada ka rika nuna cewa kai ne sama da su tunda yanzu kai kake kawo abinci a gida kai kake kama da abin sha kake kula da ɗawainiyar su ta yau da gobe komai na gidan kai kake yi to kuma ka rika nuna isa isa duk wani abu in ba kai kai faɗa ba to babu wanda isa ya faɗa duk wani layi da ka shata ba wanda isa ya ketara to wannan ba ka yi abin da Allah ta'ala ce a yi anan ba واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ka kaskantar da mu ka sassauta musu fiffike na kaskantarwa kuma na rahama wato duk tawali'un da za ka yi musu ya zama na kunshe yake da kaskantar da kai tare da tausayi to amma duk tausayin da za ka jiwa da za ka yi wa iyayenka ba za ka iya yi musu irin su wanda suka yi maka ba duk tausaya wanda za ka yi musu ba za ka tausaya musu yadda su suka tausaya maka ba mahaifiyarka haka ta ɗauke ka a cikinta hamalatu ummuhu wahnan ala wahn hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan mahaifiyarka haka ta ɗauke ka cikinka wata tara tana ta jin tana ta jin jiki a galabaici a wahalce har sai da ta haife ka wajen haihuwar ma ta wahala wasu ma su rasa ransu anan bayan ka zo duniya sai ta ƙoƙarin shayar da kai gudawarka kashinka amanka duk ta sha wannan mahaifinka duk sanda zai fita tunanin abin da zai samu muku kai da mahaifiyarka ku ci kurayu don haka tattalin da yake maka tattali ne na karayu tausaya wanda yake maka tausayi ne na karayu ka zama mutum amma kai tausaya wanda kake masa tausayi ne na kurbi lafiya wannan shine abin da ake faɗa galibi idan uba ya yi uwa ko uba ko iyaye suka tsufa shi ake kai kokari ku rabu lafiya ku rabu kai kaga tausayawan ka na ku rabu ne shi kuma tausayawan ka na ka girma ne ka zama mutum ka amfana ka amfanar to ashe kaga kai tausayawar ka ba za ta kai tasu ba tana da limit akwai inda take karewa to sai Allah ta'ala ya neme ka ka ci gaba da neman masa wata tausu wani tausayin wata rahamar da kai tafi karfin ka kai sai ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji ka tausaya kai ji kansu kai musu rahama wannan ba rahamar ka ba kai taka tana da ƙarshi da zarar sun mutu sun koma ga Allah kai taka ta gari. to amma baka fi biya su ba sai ka ci gaba da yi musu addu'a ko bayan sun mutu ma wannan rahama kuma ba taka bace ta Allah ce ya ubangiji ka tausaya musu ka yi musu rahama me yasa suke kama rabbayani kama rabbayani to kaga ashe abinda kai ba za ka ba za ka iya musu kenan ba ba za ka iya biyan su ba kenan shine batun tarbiya batun reno wanda suka yi maka shi yasa a nan sai aka kawo batun renan tare da rahama ta ubangiji shi yasa addu'ar yaro ga iyayensa abu ne da ake so ya dore ya zarce har bayan mutuwa bayan ya tausaya musu da abin da zai iya tausaya musu yana nan a nan duniya to kuma ya ci gaba da tausaya musu da nema musu rahamar ubangiji har bayan sun mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mata ibn adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw aw waladin salihin yad'u lahu idan dan adam ya ya mutu ya koma ga Allah aikin sa gaba ɗaya zai dakata sai abu uku sadaka da yayi mai gudana wato ya bar wani abu wanda zai ci gaba da muriyarsa ko bayan mutuwarsa ko ilimin da ya yada ko kuma alwalad salih ya bar ɗa na gwarai da na kwarai wanda ya masa tarbiya wanda zai rika yi masa addu'a kyakkyawar addu'a sannan ayar a cikinta akwai imai akwai nuni zuwa ga cewa addu'ar yaro addu'ar ɗa kyakkyawa ga mahaifansa a bar karɓawa ce a gurin Allah idan ɗa zai yi wa iyayensa kyakkyawar addu'a Allah zai karba saboda me saboda shi yayi umarni ka yi ba zai umarce ka ka yi abu ba kuma ya ce ba su shi ya ce wa ƙul ka ce rabbi ya ubangiji na ma ka ji kansu kama rabbayani saghira kamar yadda suka tausaya min ina karami saboda haka shi yayi umarni shi yayi izini ayi don haka malamai suka ce wannan ishara ce nuni ne zuwa ga cewa addu'ar ɗa ga iyayensa mai kyau a bar karɓa za mu ga a cikin wannan ayoyin ubangiji ta'ala ya nuna daidaiton haƙƙin uwa da uba haƙƙin uwa da uba saboda haka duka maganar uwa da uba ake ta yi بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر har zuwa ƙarshen أزوا Wannan shine ra'ayin shafi'iyya suna ga haƙƙin uwa da uba ɗaya suke amma sauran malamai kamar Lais ibn Sa'ad kamar Abu Hanifa kuma shine zahirin maganar Malik suna nuna cewa haƙƙin uwa yana gaba da haƙƙin uba haƙƙin uwa yana gaba da haƙƙin uba wato haƙƙin uwa kashi kashi uku abin da uku ne haƙƙin uba kashi ɗaya wato aka kasa haƙƙoƙi guda uku to uwa za ta ɗauka shi a hudu za ta ɗauka shi uku shi kuma uba ya ɗauka shi ɗaya saboda wancan hadisi na abu huraira da ya ce ummuka summa ummuka ummuka sannan ce summa abuka maganar maliku tana nuna haka kamar yadda yake cikin littafin alkarafi alfuruk da yake cewa an tambayi imamu malik wani ya zo ya tambayi imamu malik cewa mahaifinsa yana wata ƙasa biladus sudan amma ya rubuto masa daga can ƙasar cewa ya zo ya same shi a ƙasar amma babarsa mahaifiyarsa ta ce ba zai tafi ba saboda haka ya samu kansa tsaka mai wuya babansa ya ce taho babarsa ta ce kakkaje shi ne ya tambayi imamu malik sai imamu malik ya ce da shi ati abaka ati ummaka wala ta'si abaka kayi wa ka biyayya kada ka saba babanka kaga wannan wato magana ce an sace ta malinta yace yi wa ka biyayya kada kuma ka saba babanka malamai suka ce watakila abin da yake nufi yana nufin ka lallashi babanka har ta gamsu ta yadda sannan ta tafi saboda haka da aka ce babanka haƙƙi ɗaya gare shi a cikin uku kakka ɗauka wannan haƙƙin ɗaya ya baka damar ka saba masa ko akwai batun ka kaurara masa wajen kyautatawa akwai kuma mutum ka saba masa ba a yadda ka saba masa ba ba ta kai ka saba masa ba ka tozarta shi ko ka ci abin saboda an ce hakkin sa daya ba ka uku wannan ba haka ake nufi ba ba su kyamara suna nuna mun lokaci yayi dole in tsaya sai dai gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi